ina mata masu faɗa da yawan mazajensu ai mijina daga ya fara saduwa da ni nan da nan zai ce ya gaji ko ya yi kaza da kaza irin dai suna yawan samun matsala ita da mai gida ana cikin hayaniya to wannan spray ɗin uwar gida ko miji bai siya da kanshi ba ke idan kina da hali idan kika ga wannan tallan magani namu ki cire kuɗin ki ki siyan mishi saboda biyan bukatan ku baki daya wannan spray namu idan idan kika ba mu mijin ki yayi amfani da shi da yardar ubangiji zai yi awa daya cif yana biya miki bukatar ki kuma wannan magani namu ingantaccen magani ne sai an gwada za a sanna kwarai da izinin ubangiji uwar gida ko kai mai gida idan ka siya za ku samu biyan bukata in Allah ya yadda za ku iya tuntuɓar mu ta kan nambobin waya kamar haka maganin ka zai zo ya same ka har inda kake sa'an nan wannan magani namu idan ba kai awa ɗaya cif kana biya ma iyalinka buƙatar ka ba to mu kan za mu dawo maka da kuɗinka na agode